na wannan wata mai alfarma watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam, da shekara 1439 wannan shine majalisi na 15 daga cikin karatuttukan da muka yi na tafsiri a wannan a wata mai alfarma kuma insha Allah zamu tashi a aya ta 60 cikin suratul baqara daga littafin Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an na al'imam abubakar muhammad gumi allah ya ji ganshi allah ya amfane mu da ilimin da ya bari a kafin na fara karanta ainihin a tafsirin da akwai tambayoyi akwai tambayoyi wanda aka rubuto ta hanyar whatsapp ko ta hanyar sms saboda haka zan karanta abin da ya sawwaka daga waɗannan tambayoyi insha Allah daga nan sai mu dora akwai tambaya ta farko cikin tambayoyin da aka rubuto ta SMS mai tambaya ke cewa assalamu alaikum menene hukuncin yin Allahu bayan ka gama karatun alkur'ani mai tambaya ke cewa menene hukuncin in mutum ya gama karatun qur'ani ya ce sadakallahu alazim zama ka jin a makarantun islamiyya ne yara na cewa sadakallahu alazim wa ballaga rasuluhu alkarim wa nahnu ala zalika min ash ba haka zaka ji yara na maimaitawa ba to kalman sadakallahu alazim gaskiya ne sadakallahu alazim eh kul sadaqallah wannan aya ce ta qur'ani dan haka za ga cewa maganan fadin sadaqallahu alazim gaskiya ne wa ballaga rasuluhu alkarim gaskiya ne wa nahnu ala zalika min shahidin gaskiya ne kawai dai abinda ba a so shine idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi abu ba idan ka doge akan yin shi ka mai da shi kullum kullun sai kayi to kana bashi wata kama na shari'a ne misali yanzu na gama karatun qur'ani malam na ji dadin karatu tace sadaqallahu alazim Allah yayi gaskiya ba wani mushkila Allah yayi gaskiya ba wani damuwa to abin da yake nan shine idan har ya zama cewa sadaqallahu alazim din sai ta zamo kaman wata alama ce ta in dai an karanta qur'ani dole sai an yi ta to wannan shine kadai abin da za a guda ko a yi inkari amma mutum ya karanta Qur'ani bai zama al'adar shi ba yace sadaqallahu alazim ba za a ce yayi laifi ba matukar ba ya mai da shi abin da ya zama mai dindindin ba duk karatu in ya gama wannan ka'ida ne sai yayi domin gudun kada ya dauki wata sura daga cikin sura na sunnoni tabbatattu a banda wannan tambaya ta gaba assalamu alaikum a to wannan ina ji ba ma tambaya ba ne dogon bayani ne akwai kuma tambayoyi ta ɓangaren whatsapp ah, akwai ina gani su kenan tambayoyin da na amsa jiya babu 'yan sababbin tambayoyi ta hanyar whatsapp akwai tambaya rubutacciya a nan a gabana mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam tsohon kwana tsawon kwana talatin ne ba a kusantar mace a watan ramadan ko in an sha ruwa za a iya saduwa da iyali amsa shine idan an sha ruwa za a iya saduwa da iyali tun daga lokacin da aka kira sallan magariba ya halatta mutum ya kusanci iyalin shi har zuwa kafin a kira sallar asubahi kiran sallah na biyu saboda haka Allah ya halatta mana dare a watan azumi kuma ya haramta kusantan iyali da rana farkon musulunci shine Allah ya haramta gaba daya in dai aka yi buɗe baki to idan mutum yana da bukata ya biya bukatar shi idan bai biya bukatar shi ba har bacci ya dan kwashe shi shikenan ko da ya farka karfe 10 na dare shikenan kuma ba zai ƙara komai ba sai kuma gobe da magariba a tambaya ta biyu sannan kwana nawa ne jinin mace ke tsayawa a jinin mace yana tsayawa idan mai al'ada ce ga al'adanta shi yasa ake kiran abin da suna al'ada ma'ana al'ada abu ne wanda idan mace tana yi duk wata haka yake baya canzawa saboda haka mace mai al'ada tana nan tana rike da al'adarta mace da yake tana da al'ada kuma sai jinin ya zo yake tsayawa to za ta ƙara kwana uku so ɗaya eh, kar a fassara in an zo a halari, kar a dinga fassara cewa zadat salasata ayyamin malam ta zib alakam kamsata ashara yawman sai a fassara cewa macen da hailanta bai tsaya ba za ta ƙara kwana uku Matukar ƙarin ba zai wuce kwana sha biyar ba wani sai ya ɗauka za ta ƙara kwana uku in bai tsaya ba ta ƙara uku in bai tsaya ba ta ƙara uku misali tana yin kwana shida bai tsaya ba ta ƙara uku tara to wani sai ya yi tsammani in bai tsaya ba ta ƙara uku ya zama sha biyu in bai tsaya ba ta ƙara uku ya zama sha biyar a'a wannan fatawa al'imam malik da yana kanta daga baya taraju'i ya bar wannan fatawa da haka da al'imam malik ya yi wa fati a kai a mazhabar malikiya shine hukuncin alistin zuhar ana kiran shi da suna mene al-istizhar ma'ana macen da al'adanta ta saba tana kwana kaza sai ya wuce to al-istizhar shine a ƙara kwana uku so daya ta saba tana yin kwana biyar sai ya wuce to sai ta bar shi zuwa kwana takwas in kwana takwas al'adan bai tsaya ba to kuma shi shikenan sai ce wanka ta fara ibada ta nemi magani don wannan ciwo ne a sannan kuma dai ci gaba da tambayan a game da kwana nawa ne jinin mace ke tsayawa a idan farkon fara al'ada ne bata san kwanakin al'adanta ba malamai sun yi magana biyu su malamai sun ce ta la'akari da al'adan matan garinsu da sa'o'inta yaya suke yi ita ma ta ɗauki wannan shine wayan su malamai sun ce ta dai jira har ta ga sanda al'adan zai yanke matukar dai ba zai wuce kwana goma sha biyar ba don haka a tsarki tsarki mafi karanci tsakanin al'ada da al'ada a samu kwana sha biyar wannan shine za a ce sabuwar al'ada ita kuma al'ada ba ta da karanci ko da so ɗaya ta ɗiga jini ya ɗiga so ɗaya za a ce ta yi al'ada ko da bai sake ɗiga ba to ta yi al'ada kamar yadda tsarki kuma bai da yawa mace takan iya yin shekara ɗaya ba ce al'ada ba duk tsarki ne to kuma sai mu san cewa mafi karancin tsarki shine kwana sha biyar mafi yawan kwanakin haila kuma shine kwana sha biyar mafi yawa ce kwana sha biyar tana ganin jini mafi karanci ce kwana sha biyar da tsarki mafi karancin jini biya da mafi karanci ko da diga ɗaya ne mafi yawancin haila a mafi yawancin tsarki bai da iyaka wata ba ba ta haila ma gaba ɗaya kaga ai bai da iyaka wannan shine yadda matsalan take na san la'alla wa'ansu za su gani a cikin risala mai risala ya ce mafi tsawon mafi tsawancin kwanakin haila shine mace ta kwana takwas tana haila shine karshe shine maximum to wannan muna sane da wannan magana amma magana mafi inganci shine mafi tsawanci kwana 15 ne ba kwana takwas ba a ah, wannan dai a takeice kenan in na fahimci tambayar idan haka yake nufi wannan shine amsar tambayar shi wallahu a'lam a kafin mu karanta aya ta 60 kuma mu fassara akai a jiya bayan mun gama karatu kwafin da aka bani na karanta ga dukkan alamu sabon kwafi wanda mun san Sheikh Abubakar Muhammad Gumi yana dauke da biro idan yana karatun Raddul Azhan kowa yana gani a TV yana da biro a hannun shi in an zo wuri yakan cewa a gyara nan a gyara a gyara to kofin da na karanta jiya na raddul azhan ga dukkan alamu kofi ne wanda malam ya gyara a kai domin a hannunku da akwai maganganun da ban karanta ba jiya to ba na tsallake ba ne kofin da ke hannuna ne babu a cikin maganganun da ke nan a jiya cewa hadisan da malam ya kawo game da annabi isa alaihi salatu wasalam zai dawo a ƙarshe a wancan tsohon kwafi sai malam ya ce wannan hadisai sun saba wa zahirin ayoyi da zahirin hadisi na lanabi ya ba'adi to kuma sun saba wa hankali kamar yadda ya faɗa a wancan tsohon kwafin ya ce farraji wa annahu la ya'udu wallahu a'lam wannan maganan da malam yayi na cewa annabi isa ba zai dawo ba za ku gani a wayanda suke da babban kwafi tsohon kwafi mai tudu za su ga jiya ban karanta ba to babu ne a sabon kwafi don an yi gyara a kai malam ya yi gyara cikin abubuwan da ya gyara a raddul azan ya cire wannan magana a sabon kwafi babu a bani wannan kwafin na gani eh, waye zai bar raddul azan kowane iri ne kowane iri kawo malam kawo kowane iri ne yake sai yawwa a tsaye wannan wanda ake gani tsohon kwafi ne da akwai maganan da ne a kanta jiya da akwai ta a ciki inda ya ce wannan hadisai sun saba wa zahirin aya za mu gani a sabon kwafi babu wannan a ɗaya kenan sannan kuma banda wannan ɗaya daga cikin abin da ke nuna cewa a sheik abubakar mahmud gumi ya dawo ya bar wancan magana idan ka zo cikin suratul zukuru wa zukurufa in ka zo cikin zukuruf za ka tarar malam yi magana a kan dawowan annabi Isa a aya ta 61 inda Allah subhanahu ta'ala ya ce wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni a ƙarƙashin wannan aya malam yi magana yake cewa wa innahu yace ai Isa awul Qur'an ko kuma shi al-Qur'ani la'ilmun lis tu'lamu bi cewa ana sanin tashin kiyama yazo da saukowar annabi Isa wa fi qira'atin la'alam wa innahu la'alamun lis-sa'a wato bi fathil ayn wal lam huwa alama ala qurbiha alama ne akan tashin kiyama ta kusa idan annabi Isa ya bayyana wa qad tawatarat al ahadith malam anan wurin yace hadisi mutawatirai Ya yace tawatarat ce hadisai mutawatirai ne inda akwai wanda ke da shi zai duba Raddul Azhan in irin wannan kwafi ne shafi na 653 shafi na 653 suratul zukhruf aya ta 60 <clears throat> a aya ta 61 yace an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara bi nuzul isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa annabi Isa zai dawo alaihi salam kabala yawon kafin tashin kiyama imaman annabi Isa zai dawo a matsayin jagora adilan adali wa hakaman kuma zai zamo mai hukunci muqsitan mai adalci Kala hu abu hurera abu hurera ya faɗi wannan wa bin abbas wa abu aliya wa abu mali wa ikirima kala rasulun lamun zan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waladi nafsi muhammadin biya biyu na rantse da wanda ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ke hannun shi layu shi kan na an bunu mariya ya lokaci ya kusa da annabi isa ɗan Maryam zai sauko hakiman yana mai hukunci muksitan mai adalci fa saliba ya karya cross wa yaqtula al-khinzira ya kashe alade wa yada'u al-jizya kuma a sarayar da karban jiziya, wa mal kuma dukiya za ta yawa hatta la yaqbaluhu ahadun har ya zamana babu wanda zai karɓi kuɗi in ka bashi in ka ba mutum kuɗi zai ce abda me zame da kuɗi hatta takuna sajdatul wahida khairu min ad wa mafiha har sujada ɗaya. ta fi abinda ta ta duniya da abin da ke cikinta saboda an yi kuɗi mutane sun yi watsi da addini a ƙarshen zamani wakila malam yace wa'in su malamai sun ce inna isa lalle annabi isa la ilmun lisaa ai ma bu isa bihi isa min ihya'il mauta wa ibra'ul akma al'alamun lissa'a annabi isa alama ce ta tashin kiyama abinda aka aiko shi da shi na daga raya matattu da warkar da makafi da kura da kutare wa gairi zalika da wani wannan min al-istiqam istiqam alama lil min na'am min asqami na daga cututtuka alamatu lil ba'th alama ne na tashin kiyama wakila an ce innal qur'ana yastamirru al-amalu al-amalu bihi a liqiyamis sa'a za a ci gaba da yin aiki da al har tashin kiyama to ka dai ga a wannan ayar malam ya ce dawowan annabi isa hadisai mutawatirai ne akan dawowan annabi isa to ka gani wannan ya fito zahiri kuma alhamdulillah wannan wannan a cikin kofin da malam ya magana cewa annabi isa ba zai dawo ba a aya ta 57 surata ali imran a cikin dai kofin ne a aya ta 61 kuma yayi magana cewa lalle zai dawo a ci gaba ke daga farko farkon littafin ne ya magana amma a ƙarshen littafin ya magana annabi isa zai dawo da haka za mu magana ne za mu amfani da abin da ya zo ƙarshe a cikin maganar malam farko ga abin da ya ce ƙarshe da aka gangara sautin zukuruf ga abin da ya ce wa'insu kwafi ma da suka zo daga baya an goge wancan magana. saboda haka magana mafi tabbaci shine ainihin annabi isa alaihi salatu wassalam babu tantama game da a ainihin dawowan shi da akwai ta'aliki da wanda yake wanda ya wa malam ta hakikin littafin da akwai ta haƙi da akwai ta'alikin da yayi amma da akwai lafuzan da bai kamata ya amfani da su ba a wurin duka wannan muna nasiha a akan in an zo sake wani sabon bugu na littafin a gyara abu ne mai sauƙi. a nan wurin malam ya ce ba zai dawo ba a can gaba ya ce zai dawo kuma ya ce mutawatiri ne kuma can gaba din shine ƙarshe-ƙarshen littafin nan farkon littafin ne. shi kenan sai mu ce malam ya dawo daga maganin shi ya yadda zai dawo za wata, lam Allah ya fi kan malam amma waɗansu lafuzza kamar nan wurin naga ya ce a ya ce ya ce wa ƙaul shekina jumi rahimahullahu farraji wa annahu la ya'udu hada ƙaul muhammad abduhu wa ta'ifatu min al-firqi har qala ha ba'd al-mu'tazila wal jahmiya wa man wafaqahum wannan maganan yace qad dabba wa tasarraba ilaihi rahimahullahu hada al-qawl حينما قرأ بحثا لتلميذ له lahu فقدم razahu. Ya ci gaba da magana yace a gaba yace a ah, farar da shek gumi rahimahullahu bi akbar min uktiha irin wannan lafazi bai kamata a kawo shi ba nan bi akbar min uktiha haisu kataba kitaban asmahu hallun nizai fi mas'alati nuzul isa bin maryam fa zahara ma lam yatawaqqa falamma ra'a al-ulama wal afadil zuwa karshe wannan ainihin irin lafazi ya kamata mu kula da lafazin da zamu yi amfani da shi musamman malamin da ya yi magana kuma aka ga a cikin littafin shi ma ya dawo ya tara tarajubi a kai ana yin ladabi wurin magana duka irin waɗannan za a yi ƙoƙarin gyara su muna ba da shawara ga wanda suka tsaya a kan buga littafin da malamin da ya da malamin da ya ta hakiki a yi ƙoƙari a gyara waɗansu lafuzza a game da ta hakiki Allah ya taimake mu malam aya ta sittin, alhaqqu min rabbika fala takunan min al أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين نعم آه الله سبحانه وتعالى الحق قسكيا الثابت tabbatacciyar gaskiya alladhi la yadmahil gaskiyan da ba ta gogewa huwa min qissati isa wa ummi na daga kissan annabi isa da mahaifiyar shi mubtada'un ne wa khabaruhu min rabbika gaskiyan lamari game da wace ce maryam wane ne annabi isa alaihi salatu wassalam in kana so ka san gaskiyan lamari to min rabbika daga Allah zaka sani fala takum minal mumtarin karka zamo cikin masu jayayya min kauni abdullahi wa rasulihi karka ja da cewa annabi isa bawan Allah ne manzon shi ne babu ja kan wannan kama akhbaraka kaman yadda Allah ya baka labari labinihi annabi isa ba dan Allah bane kama za'amu kamar yadda ainihin nasara suke cewa annabi isa dan Allah ne aya ta 61 faman hajjaka faman hajjaka نفسك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله سبحانه وتعالى يتي فمن حاجك duk wanda ya ja da kai ja da laka minan nasara cikin nasara duk wanda ya ja da kai fihi game da annabi Isa min ba'd ma ja min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na daga ilimi bi amrihi game da al'amarin shi to idan nasara suka zo suka ja da kai kamar yadda ya auku da nasaran ƙasar najiran ta kudancin saudi arabia fa kullum ka ce musu tun da na yi muku wa'azi ne muku wa'azi na faɗa muku annabi isa ba ɗan allah ba ne. maryam baiwar allah ce ba ta haifi allah ba ne muku wa'azi kun ki to ka ce musu ta'alau ku zo ku zo su wa'annan da aka ce ku zo ai su ne nasarar da suka karyata annabi ko suka ce su ba su yadda ba ai su suna ganin isa ɗan Allah ne sai annabi ya ce ku ce musu su zo na da wa abana ana ku zo mu kira ‘ya'yanmu wa abina a kuma ku zo da naku ‘ya'yan wani sa'ana mu kira matanmu wani sa'a kuma ku kira naku matan wa an na mu kira kawunanmu wa an kuma ku kira naku kawunan fa na jima'uhum a zo a taro ga mu ga ‘ya'yanmu ga matanmu mu taru sun mana bitahe sannan mu ce. na tazarra ufin du'a mu ce muna addu'a fa na ja'al lahi alal kadhibi mu ce Allah ya tsine wa mai karya a cikinmu wannan ita ce ayar mubahala mubahala kenan ita mubahala ana yi ne tsakanin musulmi da kafiri kuma ana yi ne akan aƙida ana yin mubahala ne akan abin da ya shafi addini ba wai mutum don wani abu na duniya ya haɗa ka da shi ba ka ce ka zo alatsi ne wa mai karya yi zafi haka kan abin duniya ko kuma a musu ne ya haɗa wani ma lokaci sai ya gani tayo ma malami ne da malami sun yi saɓanin ra'ayi sai wani ya ce a zo a yi mubahala don ne kana malami yana malami kun yi sabanin ra'ayi sai a ce a zo a yi mubahala a ita mubahalan nan ba hakan nan ake yin ta ba ita mubahala Allah ya saukar da ita ne zuwan nasara wanda suka zo suka kiyin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka dinga kawo shubuhohi akan allantakan annabi Isa annabi ya fama da su aya 60 ana musu wa'azi sun kiji tun daga farkon ali imrana wa'azi ake sun kiji to sai aka ce to tunda kun cewa Allah ku zo mu mubahala a kada wani dan bashi ya hada ka da wani ko kuma musu ya hada ka ka ce to a zo ai mubahala mubahalan nan ba abun wasa bane kuma idan aka yi idan tsinuwan ta tashi saukowa Allah ya sauke wattaku fitnatan la na ladina zalamu minkum khassa Allah ya ce ku kiyayi fitina fitina ba ta tsayawa ga azzalumai su kadai in aka yi tsinuwan to ba a san inda za ta tsaya ba da haka a kiyayi tsinuwa a kiyayi daga abu ya taso a ce to a rantse da qur'ani a kiyayi daga abu ya taso a zo a ce to ala tsina makaryaci din mu kiyayi irin wannan mu kiyayi irin wannan wani lokaci rantsuwan ma da za a yi da ƙur'ani mutum ya san ƙarya yake kuma zai rantse da qur'anin kuma ya ci gaba da yin ƙaryar shi duka irin wa'annan yana janyo mana musibu a ƙasa yana janyo mana musibu a ƙasa mutum zai yi ƙarya zai yaudara kuma ya ɗau ƙur'ani ya rantse kuma ya ci gaba da shi da yaudara shi kuma ya ce ya ɗau ƙur'ani ya rantse kaga in musiba ta sauko abin babu daɗi eh ka fito ne za zaka nemi matsayi na siyasa ka zo kana neman matsayi na siyasa ka yi investin ɗin naira miliyan kaza ka san tsakani da Allah kana so ka mai da kuɗinka kuma ka zo ka ɗauki ƙur'anin izifi sittin ranar rantsarwa aka rantsar da kai ka ce ba ka da interest a kan wani abu a wannan shugabanci na ƙasa da za ka yi ko na gwamna ko na ciyaman ko na ɗan majalisa ka ɗau ƙur'ani ka rantse ka ce ka yi rantsuwa da Allah ga ƙur'ani fi sittin ba za ka ci amanar ƙasa ba ka yi rantsuwa da Allah ba za ka nuna karkata zuwa ga wani ɓangare ba ka yi rantsuwa da Allah ba ka da interest akan wani hukunci da za ka yi a ƙasa kuma kai ka san ƙarya kake yi miliyan ɗarin da ya kashe wurin kamfen sun tafi kenan ka san ƙarya kake yi ta haka da dama muna fi kwamitin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai in nada gwamna ko zai nada mai karɓo kuɗi ministan kuɗi ya sa shi ya rantse da ƙur'ani. annabi yana kiran shi ne ya mai wa'azi in ya mai wa'azi ya ce to ka ji tsoron Allah kaga an tsaya a nan ko amma kada abin ya haɗa biyu sai annabi ya ce ya mu'az innaka ta'ati qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah fa inhum ata'uka lidhalika fa akhbirhum anna Allah qad iftarada alayhim khams salawatin fi yawmihim wa laylatihim fa inhum ata'uka lidhalika hakan nan hakan nan hakan nan har wa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi watan mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainal lahi hijabun annabi yeme wa'azi yeme wa'azi yeme wa'azi sannan sai ya ce to na naɗa ka gwamna a ƙasar yaman ba magana ya saba ƙur'ani ba don abin yana da wuya ita ɓarna ɓarna ce ko ka saba ƙur'ani ko baka saba ba sunanta ɓarna kuma mutane ko sun saba ƙur'ani ko ba saba ba ba za su daina ɓarnan ba yanzu duk maganan da ake an yi corruption an yi ɓanna an yi ɓanna an yi ɓanna to ba a saba ƙur'anin ba ne in kirista ne bai saba bible ɗin ba ne da haka matsalan ba ta saba Kur'ani ne wallahi mas'alan ba wa a ce ka rantse za a rantsar da kai wani matsayi na shugabanci a ce in ka rantse da shi kenan ba nan ba ne. kawai jama'a mu gyara halinmu mu gyara halinmu shi shi yasa annabi bai taba cewa wani gwamna da zai aika ya ɗau Kur'ani ya rantse ba bai taba cewa ba sai dai ya mai wa'azi kawai ya tafi domin saba ƙur'anin nan ba ƙaramin matsala ba ne. saba Qur'ani ba ƙaramin matsala bane in ka saba Qur'ani ka ci sisi na haram wallahi ka shiga uku to ya za a yi ko kasa ce albarka ana rantsuwa da maganan Allah kuma ana zalunci Allah ya raba mu da zalunci Allah ya shirye mu Allah ya sa mu ji kuma mu gyara mu tsira wannan shine ibtihali ba a rantsuwa da Allah ko ai sinuwa haka kawai bi an naqula fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin musa tsinuwan Allah akan makaryata bi an naqula nace Allahumma la'an al-kadhiba fi sha'ni Isa Allah ta tsina makaryaci game da sha'anin Annabi Isa wa qad sallallahu alaihi wa sallam wafd najran lidhalik Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira bakin najran dan haka lamma hajjuhu fihi a yayin da suka yi jayayya da Annabi game da Annabi Isa fa suka ce a ah, mu ba za mu yadda mu yi mubahala da kai ba hatta nan zurafi amrina mana atika ka ba mu daman mu shawara mu dawo fa qala zu sai wani mai hankali a cikin su yace laqad araftum nubuwatahu yace ku nasaran wannan zamani kun san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa gaskiya ne wa annahu ma ba hala qaumun nabiyyan illa halaku yace waɗansu al'umma ba su taɓa tsineneniya da annabinsu ba face Allah ya halakar da su fawada'ur rajul wan sarafu sai suka yi bankwana da wannan mutumi suka tafi fa'atauhu sai suka zo wa qad wa ma'ahu hasan wal husayn manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da sayyidina Hassan da sayyidina husaini da wa fatima wa ali ya fito da su qala ya yace musu da autu. fa aminu duk addu'an da ne ku ce amin fa abau sai wannan nasara suka ki an yi la'inu suka ke mula'ana wa salawu al jizya suka yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wa sallam akan duk shekara ga abin da za su dinga biya na jiziya. rawahu abu nu'aim fi dalailin nubuwa abu nu'aim ainihin yarwaito wannan a cikin dalailin nubuwa wa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annahu qala law kharaja alladhina yubahiluna la raja'u yace inda wa'annan mutane da suka zo ayi tsinene ne ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda sun yadda an fito an yi wannan tsinuwa da sun koma wala yajiduna Malam wala halin, za su koma gidajensu su tarar da dukiyansu da ‘ya'yansu duk sun ƙone. Waruya, laukar ju lahtaraku, da sun fito an yi mubahala da Allah ya kona su a take daga sama wuta za ta sauko ta ci su inna hadha lahu alqasas alhaq inna hadha lahu alqasas alhaq وما من إله إلا الله نعم وإن الله لهو العزيز الحكيم inna hadha lahu alqasas lalle wannan ita ce kissa Allah alkhabarul haq labarin gaskiya alladhi la shakka fihi wanda babu tantama a ciki ma min min dinnan za'ida li ta'kidil ma'ana tabbas babu wani ilahin abun bauta illa Allah sai Allah wa inna allaha lahu azizu lalle allah shine mabuwayi fi mulkihi a mulkin shi alhakimu mai hikima fi sun'ihi abin da yake sana'antawa fa in tawallau in sun bada baya a'radu sun ki anil iman daga imani yumkin an yarji ad-damir ila alladhina yujadiluna an-nabiyya fi amri isa anan wurin tawallau wawun din na zamiri yana iya yiwa ya koma zuwa ga nasara najran ويمكن أن يرجع إلى الذين na fatha بلاد الروم kuma ta yiwu wawun ɗin ya koma zuwa ga waɗanda suke ganin cewa ai ba zai yi wa annabi ya ci ƙasar Romawa da yaƙi ba wa Kisra da Kisra wal Yaman da ƙasar Yaman fa fa umira annabi haka aka umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam biddu'a idai addu'a thumma ja'at alqasas litubarhina anna addu'a sababun li kulli shay'in mumkin daga nan sai kissa ta zo domin ta bayyana cewa lalle addu'a sababi ne da zai iya janyo duk wani abin da Allah ya so wallahu a'lam fa inna Allah domin lalle Allah alimun bil mufsidina masani ne game da mabannata fa yujazihim zai saka musu akan barnarsu. wa fihi wad'u adh-dhahir mawdi' adh anan wurin an sanya fa inna Allah kaga can an ce wa in inna hadha lahu al-qasas al-haqq wa ma min ilahin illa wa inna Allah la huwal azizul hakim fa kaga fa innahu alimun bil amma sai aka ce fa inna alimun bil mufsidin wannan shine wad'u zahir mawdi' ad-damir sai aya ta da hudu. ya ahli kitabi ta'alu ila kalima قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة لكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله نعم فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون malam yace summa raja ila radd shubahatul ukura daga nan bayan an gama maganan annabi Isa an yi raddi ga nasara wa'anda suke allanta annabi Isa summa raja ila radd shubahatul ukura Allah ya dawo ya ci gaba da yin raddi yana tunkuɗe wa'ansu shubuhohi allati huwa maudu'u sura wanda dama wannan sura musamman tana karantar da tunkuɗe shubuhohi ne wa qala Allah subhanahu ya yace kuliya ya halin kitabi ka ce musu ya kuma abota littafi wato al-yahudu nasara yahudawa masu attaura da nasara masu injila Allah ya ce musu ta'alau ku zo ka faɗa musu cewa ku zo ku zo ila kalimatin ku zo mu haɗa kai shi wannan haɗan kai ba wai kawai tranquility bane wanda shi kenan kawai ai a zo kawai a tafi tare ai dai Allah ɗaya muke bautawa wannan ba daidai ba ne. babu yadda za ka ce ai dai Allah ɗaya muke bautawa ko kuma ka kalli wanda yake ba addinin ku ɗaya ba ka ce mai kai malam shi fa wannan fa addinin fa Allah kaɗe shi dai ya san daidai mu dai muna ta yi wai don ka faranta mai rai wai don ya ji daɗi sai ka ce mai kana ganin yana cewa Allah ya haihu Allah na da ɗa amma sai ka ce mai to kai fa ai mu ɗan uwa ne ai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya to kai nan ka tafi lahira aka ce makomanka ɗaya da wanda yake cewa Allah na da ɗa ai an samu matsala eh da haka eh ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kware da gaske eh mu san cewa muna da bambance bambance tsakanin mu kuma mu girmama wannan bambance bambance na tsakanin mu wannan shine gaskiya musulmi ya girmama kirista shi ma kirista ya girmama musulmi sai a zauna lafiya eh, a san mutuncin juna ka san haƙoƙin cewa eh kana da ɗan uwanka musulmi kar ka taɓa mai haƙƙin shi a matsayin shi na ɗan ƙasa shi ma wannan kirista ne yana da haƙoƙin shi kar a zalunce shi kar a taɓa mai haƙƙin shi a matsayin shi na ɗan ƙasa sai a tsaya ne ka gani ƙasa ɗaya al'umma ɗaya madalla amma fa ba koma kowa da nashi shikenan kowa da makoman shi wannan shine magana da haka Allah ya ce ka ce musu su zo shi musulunci yana kira cikin sauki da tausasawa da da'awa da usulubi mai kyau Ka ce ta'alau ku zo ila kalimatin zuwa ga wata kalma wannan kalman sawa'in masdarun ne bi ma'ana mustawin amruha wannan kalma al'amarinta ya daidaita bainana wa bainakum mu da ku hiya ita ce Allah na abu da illallah. ya ku ahlul kitabi muna kiran ku muna kira zuwa ga yahudawa muna kira zuwa ga kirista ku zo Allah na abu da illallah kiran mu mu musulmai shine ba fada ba ba rikici ba musulunci bai yarda da ta da hankali ba musulunci bai yarda da abin da ake cewa jungle justice an bata maka rai wai kawai ka dau doka a hannu musulunci ya hana wannan musulunci bai yarda mutane a dinga rayuwa kawai kowa in aka taba shi abin da ya ga dama ba wannan laifi ne Allah ya ce da akwai kalma ku kirista muna kiran ku ku zo ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah cewa ku zo mu hada kai hadin kanmu shine kar mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kar mu hada Allah da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu su mai da sashi ubangiji abin bautawa koma bayan Allah ba daidai bane kamar takhastumul ahbar war ruhban kamar yadda ainihin ahallu kitabi suka mai da malamansu da masu ibadan cikinsu abin bauta koma bayan Allah lamma nazalat kala adi bin hatim yayin da ai wannan aya ta sauka wala da ba'aduna ba'dan arbaban min dunillah to adi bin abi hatim adi bin hatim ya kasance da ahlul kitabi ne ya musulunta sai ya ce wa manzan Allah ma kunna na'buduhum ya rasu lalla, ya manzan Allah sallallahu alaihi wa aya ta ce mun mai da malamanmu da masu bautanmu abin bauta mu ba ma bauta musu wa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hikima irin ta musulunci annabi yace alaysa kanu yuhalliluna wa yuharrimuna lakum ashe wa'annan malamai naku ashe ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta su haramta muku abinda Allah ya halatta fata'khuzuna biqawlihim ku kuma ku dauki maganar su qala na'am yace eh ai malam ne ai idan ya ce a yi kawai a yi ai malam ba a tambayan shi in ai in malam ya ce kar a yi kawai shi kenan kar a yi ai in ka tambayi malam wai kayi rashin kunya ai shi malam ba a tambayan shi annabi faƙalan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa zaka wannan cewa malam ba a tambayan shi duk abin da malam ya ce ka yi kawai ka yi daidai ne to wannan shi ne bauta wa malamai wannan shi shine wa malamai a huna dakala nan wurin kuma matsalan ainihin a cewa ba a tambayan malami ko ana tambayan malami ya kamata mu dawo mu daidaita maganan nan sosai ana tambayan malami ko malami ya yi abu kana iya tambayan shi ka ce malam wannan abun wallahi ni ban sani ba dama haka shari'a ta ce ayi ni ban sani ba Eh, sai ya ce kwarai haka ne ina ban juma'a in ne ban juma'a ina in zan yi addu'a kafin na sauka daga mimbari ina haka da hannu ina addu'a sai wani ya zo ya tambaye ni ce malam mun ga in kana ban juma'a in ka zo addu'a kana nuna dan yatsa baka daga hannu kai addu'a baka saukewa sai ka dinga nuna dan yatsa kana addu'a haka kaman kana ta iya malam haka ne yake a sunna kaga wannan tambaya ce eh ana tambayan malam nace eh haka yake a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo yana huduban juma'a in ya yazo karshen huduba zai yi addu'a yana nuna hannu ne Allahumma hdina Allahumma qasilna min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik Allahumma kaza Allahumma kaza haka yake nuna dan yatsa nace to ka gani a haka ne al-Imam Muslim ya ruwaito wani daga cikin shugabanni sarakunan da aka yi a lokacin sahabbai wani sarki ya je yana addu'a sai yana daga hannu biyu wani sahabi ke cewa Allah ya wa'in wayannan hannayen ba haka muka annabinmu yana yi ba ga mutum muna da rai kun fara canzawa to amma shi mamu kuma illiman yana addu'a ya ka kai kuma mamu ba za ka yi haka ba mahallu shahid ana tambaya ana tambayan malami kuma kowa akwai irin tambayar da yake wa malami an gane kowa akwai irin tambayar da yake wa malami shi shikenan malami ɗan uwanka ya yaga kayi wani abu sai ya ce maka malam meye dalili akan wannan abun da kai kaga yana da daman saboda shi ma malami ne ya san ko me ya dalili ya san kalmar dalili ne ake nufi da dalili amma wanda yake ba malami ba idan ka ce ya fassara maka a idza a nasrullahi wal ba zai iya fassarawa ba sai zo ya ce maka malam meye dalili akan kaza to shi ya san meye dalili sai ka tambaye shi to wani irin dalili kake nema kana neman nassi ne akan mas'alan ko ko kana neman a lahanul ne ko ko fahwal kitabi kake nema cikin dilala din wace irin dilala kake nema zahira kake nema ko kuwa muawwala kake nema ko ko me kake nema nau'uka na dalili idan ka tambaye shi bai ma sani ba shi wani yana tsammani idan aka ce dalili kawai in aka ce malam meye dalilin kaza sai ce saboda aya ta kaza a cikin sura kaza shine dalili kawo ga da akwai mushkila domin Ga baki ɗaya ayoyin da Allah ya saukar wanda suka yi magana akan hukunce-hukunce na fikihu ayoyin da suka yi magana akan sallah azumi zakara bangado kasuwanci auratayya wa'annan matsaloli na fikihu gaba ɗaya ayatul ahkam ba su wuce ayoyi da biyu ba ayatul ahkam ba su wuce ayoyi da biyu ba ayoyin da suka yi magana akan la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma Kulu, na wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu ayoyin ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ayoyin a karsami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila zihari kenan Waɗannan ayoyi na ahkam ayatul ahkam hukunce hukunce na fiqhu ba su wuce aya ɗari biyu ba cikin ayoyin alkur'ani ayoyi dubu shida da ɗari uku da talatin da shida ko da ashirin da shida gaba ɗaya ayoyi ɗari biyu ne yatul ahkam to sai zai ce maka dalili sai ka ce ne kai ka san dalili ayoyi nawa ne gaba ɗaya suka yi magana akan fitowa ƙur'ani ka san su hadisan da suka yi magana kan fiqh suna da yawan gaske amma dilala na hadisin ka fahimci menene hadisin yake nufi idan an kawo hadisin to kuma me yake nufi shi ma ka fahimta za ga cewa eh dalili kafin ma ka san menene dalili ne ake yin dalili matsala ne mushkila ce babba sai ka yi karatu don haka shi wanda ba malami ba zai tambaya zai ce wa malam malam yaya ake kaza me Allah ya ce mu yi game da kaza malam ya ce maka wannan ibadan ga yadda ake yin ta kai a matsayinka da baka iya karatu ba ka ce to malam nagode dan baka san dalili ba shi kuma malami zai iya zuwa ya ce me eh malam ka ce ayi kaza me dalilin ka kaza saboda shi wannan malami ne dan uwan shi ya san dalili in ya kawo mai kiyasi zai fahimta an anwa'ul al'adilla in ya kawo min zai fahimta dan haka a nan wurin da aka ce ainihin yahudawa da nasara suna bauta wa malamansu saboda suna halatta mu suna haramta musu wannan har a wannan al'umman wa'inda suka ce ba a tambayan malam to sun mai da malam abin bauta kenan domin Allah shi kaɗai ne wanda la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun shine wanda ba a tambayan shi game da abin da yake yi amma sauran mutane duk wanda ya yi abu kana iya ce mai dan mai kai huna dakala ba'du arbab at-turuq Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace anan fa wayansu masu dariqun sufaye sun shigo min al-mashayikh daga shehunnai alladina yakhtari'una ahkaman Waɗanda suke kirkiran hukunce hukunce wa shurutan da sharuɗa laysat fi kitabillahi wanda ba su a qur'ani wala fi sunnati rasulih ba cikin sunna fayulzimuna atba'ahum bittiba'iha su tilasta wa mabiyansu su bi wannan ra'ayi nasu fahum bidhalika qad dallu wa adallu duk wani malamin da ya kirkiri wani abu a addini wanda ba Allah ya ce ai ba to ya bace kuma ya batar wa khalafu nassal qur'an sun saba wa nassin alqur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum nassin Qur'ani yace a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam kuma na yarda muku musulunci a matsayin addini wa hamalul wilaya ala nubuwa ko kuma hamalul wilaya ala nubuwa wayannan malamai na ɗariƙun sufaye wanda suka zurfafa cikin wannan matsala sun ba walitaka hukuncin annabci kai ballantana ni na ji da kunne na wanda yake cewa waliyi ma ya fi annabi wannan ni na ji da kunne na ba labari ba kaga wannan barna ce wa farraqul ummatul islamiyya da haka aka raba al'umman musulmi inda duk an tsaya akan qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata na kwarai duk sai a aje komai duk sai a aje komai a tsaya abinda na farko suka yi Allah ya karba addinin su mu ma in mun tsaya anan Allah zai karba wa ma balu bi qaulillahi ta'ala basu damu da abinda Allah ya ce ba innal ladina farraqu dinahum Allah ya ce lalle waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya Allah ya ce wa annabi ka saurara ka ji lasta minhum fi shay'in ba ka basu wanda suka maida addini kaman wani kaman wata jam'iyya kowa da nasu Allah ya ce wa annabi ba ka basu sallallahu alaihi wa sallam. wa amatul ilma suka kashe ilimi bil da jahilci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma la tuhlikna bima fa'ala as-sufaha'u minna malan yace ya allah karka halakar da mu da da dolayen cikin mu suka aikata fa in tawallau allah yace in ka ce ku zo mu mubahala a tsina makaryaci game da al'amarin annabi isa in sun ki kuma a'radu an tauhidi suka ki tauhidi suka ki karban musulunci fa ku ce musu antum lahu ku musulmi ku ce musu ishadu bi anna muslimun ku da in ku kun ki musulunta to mu mun musulunta muwahhiduna muna masu kade ta Allah lima lamma lazimtumul hujja fa'tarafu bi anna lamma lazimatkumul hujja saboda hujja ta hau kanku mun fi ku ƙarfin hujja fa'tarifu ku sani bi anna muslimuna dunakum cewa mu mu ne musulmai ba ku ba mahallu shahid dai shine abin da ya shafi akida abu ne wanda ba a tayi akai duk abin da ya shafi akida to kaifi ɗaya ne kai imani da Allah kai imani da Allah kana kan gaskiya eh kana kan gaskiya baka yi imani da Allah ba eh baka yi imani da Allah ba ka zama fandararre eh ka zama fandararre maganan cewa ai duk ɗaya ne ai duk tare muke ai duk dai ma wannan addinin ma dai da muke yi ai dai Allah ne kaɗai san dai, to ashe shirme kake yi Allah shi ya san daidai kuma ya faɗa mana cewa musulunci ne daidai kuma ba ka da wani zaɓi sai kai musulunci domin neman tsira da muka ce ba ka da wani zaɓi ba muna nufin in ba kai musuluncin ba kuma za a kamo ka a'a la ikraha fid din amma ka sani in ka mutu baka musulunci wallahi baka ba aljanna eh amma ba wanda zai kama kai ce sai kai by force it's not by force amma dai ka sani wallahi idan ka mutu kana cewa Allah ya haihu wallahi ka samu matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu anan za mu tsaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an allah ilaha illa ant nastaghfiruka na natubu wasu wassalamu alaikum